من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وسوتنا ومعلمنا وقائد رحمنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نفسه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau na ɗaya ga watan zulqa'ada hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu kuma yau shida ko da watan tara miladiya dubu biyu da goma sha uku Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan masallaci namu na jami'u shaikh Talha salafi rahimahullah domin ci gaba da tafsiri da muka saba yi mako mako kuma muna cikin suratul juma'a sura da take bayani akan hukunce-hukunce na juma'a amma kafin nan ta kunshi wasu hukunce-hukuncen waɗanda ake ta mana bayani a kansu insha Allah za mu ci gaba bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين بسم الله الرحمن الرحيم الله سبحانه وتعالى آية تبيت yi mana bayani akan misalin yahudu da dukkan wanda Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi amma yake amfani da ilimin ya ba mu bayanin yahudawa su ne waɗanda aka ba su attaura attaura ta kunshi hukunce hukunce na fikihu ta kunshi hukunce hukunce na aqida ta kunshi hukunce hukunce na akhlaq ɗabi'u kyawawa shi sa muka faɗa ran nan muka ci a cikin littafan da Allah subhanahu wata'ala ya saukar attaura ita ce ta kama da alkur'ani domin attaura ta kunshi wasu hukunce-hukunce na fikir matsaloli na hukunce-hukunce da matsaloli na aqida da matsaloli na kyawawan ɗabi'u saɓanin injila littafin injila da aka ba annabi isa alaihi salam babu hukunce-hukuncen fikihu a ciki amma hukunce-hukunce ne kawai na kyawawan ɗabi'u da kuma aqida to an ba yahudu wannan littafi na attaura amma suka ki amfani da shi to shine sai Allah ya ce misalin su misalin jaki jaki aka lafta masa littattafai a bayan bayansa bai san abin da ya ɗauka ba to wannan shine dukkan misali na wanda Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi amma kuma ilimin bai masa amfani ba mun yi bayani kan cewa dalilan da suke jawo ilimi ya ki maka amfani suna da yawa daga ciki akwai adamu qasdillahi ta'ala bi talabil ilm ya zama ba Allah mutum ya nufata ba lokacin da zai nemi ilimi ya nemi ilimi ne da riya dan a ce shi ne dan a ce ya iya dan a girmama shi idan ana girmamawa dan ya samu dukiya idan ana samun dukiya burin sa ke ne nemi ilimi wannan ilimin sa ba zai masa amfani ba na farko kenan sababi na farko ke. daga cikin sabubban da suke jawo ilimin mutum ya zama ba zai masa amfani ba akwai alfawdawiyyatu fi rashin tsari a neman ilimi mutum ya zama bai bi tsari da ladabi da ka'idoji da ake bi na neman ilimi ba to ilimin nasa ba zai masa albarka ba ilimin nasa ba zai zama masa mai amfani ba sannan daga ciki akwai adamu na amali bil ilm mutum Allah ba shi ilimi yake aiki da ilimin ilimin ya zama bai da amfani ke ka'idar ilimi ita ce a yi aiki da ilimin duk abin da mutum ya san shi daidai gwagwadon abin da ya koya to ya sa shi a aiki ya sa shi a aiki amma idan ilimin mutum ya zama na jayayya ne da musu shi ke ya zama batacce iliminsa ba zai masa amfani ba ma halaka qaumun ba'da hudan illa utul jadal eh, mutane ba su taɓa halaka ba bayan da Allah ya shiryatar da su face sai an sa su sun zama masu musu musu mara amfani to shine sai Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da magana da waɗannan yahudawa a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai jinsin yahudawa guda uku a garin Madina akwai yahudawan da ake ce musu banu nabi akwai yahudawan da ake ce musu banu quraiza akwai yahudawan da ake ce musu banu qainuqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna da su domin ayi sulhu a zauna a matsayin ƙasa ɗaya amma manzo Allah ta sama shine jagoran al'umma su kuma tunda suna cikin garin Madina to za a tsare musu haƙoƙinsu za a kiyaye su ba za a bari wani ya cutar da su ba da sharadin su ma ba za su cutar da musulmai ba kuma ba za su taimaka a cutar da musulmai ba aka yi sulhu waɗanda suka fara wawwara wannan sulhun su ne banu kailuka ba a je ko ina ba suka wawwara wannan alkawarin da aka yi sannan bayan su sai banu nabi banu nabi su ma suka zo suka wawwara alkawar su ne aka saukar da suratul hashir a kansu sannan sai na ƙarshen su su ne banu quraiza su ne na ƙarshen wanda Allah madaukakin sarki ya ba manzalin su sulma dama ya kore su to a lokacinsu suna nan a cikin madina suna da aƙidojin iyayensu da kakanninsu to shi yasa qur'ani idan ya tashi magana sai ya magana da su da suke da ran hadda abubuwan da kakannin su suka yi amma su ma sun yadda da abin da kakannin nasu suka yi to shi yasa qur'ani sai ya magana da su to shine sai Allah ta'ala ya ce qul ya ayyuhal ladina hadu ya kai ma'aikin Allah ka ce ma waɗannan da suka ce sun tuba alladina hadu ai alladina tabu waɗanda suka tuba sun ce inna hudna ilaika ai inna tubna ilaika ya Allah mu mun tuba ba za mu sake rikan dan maraki mu ci gaba da bauta masa ba annabi Musa alaihi salatu wassalam ya tafi ya je gana da Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ya ce masa kwana talatin zai amma daga baya sai Allah madaukakin sarki ya kara masa shi kwanaki goma sai ya zama darare arba'in kwanaki arba'in a waɗannan kwanaki arba'in ɗin da annabi Musa alaihi ya je ganawa da Allah a turu sina'a sai kawai suka riƙi abo ɗan sa suna bauta masa to shine bayan abin da ya faru ya faru sai suka ce inna tubna ilaika suka ce ya Allah inna hudna ilaika ya Allah mun tuba to daga nan suka samu sunan su ake ce musu alladina hadu ko kuma al-yahud shine sai Allah ya ce kul ya ayyuhal ladina hadu ka ce ya ku waɗanda kuka ce kun tuba yahudawa kenan in za'amtum annakum awliya'u lillah idan kun riya cewa ku waliyai ne na Allah min dunin nasi ba sauran mutane ba ku ba kamar sauran mutane kuke ba ku waliyan Allah ne to fa tamannawul mauta to ku yi burin ku mutu ku je ku sadi da Allah domin kuma masoyansa ne daga cikin ka'idar soyayya malamai suka ce daga cikin qawaidul mahabba shine mai tamanni al tamanni al muhibbi liqa'a habibi tamanni al muhibbi liqa'a habibi kullum wanda kake so to kana son ka haɗu da shi shine bahaushe yake cewa garin masoyi baya ne daga cikin alamomin kana son wani to za ka zama kullum kana son ka haɗu da shi to kuma tun da kun ce ku waliyan Allah ne to ku burin ku mutu in kuntum na in kun kasance kuna da gaskiya yahudawa a wurare da yawa a cikin alkur'ani Allah ya ba mu labari sun nuna su masoyan Allah eh akwai ayi da suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'u suka ce mu ƴaƴan Allah ne ko masoyan Allah Allah ce bal antum basharun mimman khalaqa ku ba komai bane fatan kucin mutane ne da Allah ya halitta su daga tun da kun ce ku waliyan Allah ne ku yi bugun mutuwa eh a wata ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin cewa nahum a harafan nasi ala haya wa min alladhina ya yawaddu ahaduhum law lauyu alf alfasana wa ma huwa bimuzahzihi min al'adab an yu'ammar ba za zaka same shi ya yi rayuwar duniya ta kaskanci duk irin rayuwar da zai ta walakanci ya yi da ita amma kai ya mutu idan kana son ku yi rigima da ba yahude to ka ce ya mutu shi ke nan shi ba abin da ya tsana a duniya kamar ya mutu da shi ne sai Allah madaukakin kuke zake musu kalubale ya ce in kun ce ku auliya ulillahi al-imam al-alusi a cikin littafin sa ma'ani sai yake cewa akwai hikima ta alqur'ani sai Allah bai ce in za an in za amtum annakum lillahi ba sai ce in za amtum annakum awliya'u lillahi in kun riya cewa ku waliyai ne na Allah ku masoyan Allah ne ashe su ba masoyan Allah bane da'am ne za'ami suka yi da'awa ce wadda'awi ma lam tuqam laha bayyinatun ashabuha azhiya in ka zo ka ce abu amma baka kawo hujja ba to sunan ka dan kirkiran magana har sai ka kawo hujja to nan sun ce su waliyan Allah ne su masoyan Allah ne to shi ne sai Allah kuma suke ce to in kun zama ku waliyan Allah ne to ku yi burin ku mutu sai ku je ku haɗu da waliyin ku ku haɗu da masoyin ku kamar yadda aka faɗa tun masoyi yana son ya haɗu da masoyinsa al-imam tabari Allah ya ji kansa ya faɗa a tafsirin sai ce fi qilikum innakum awliya'u lillah a cikin magana ku da kuka yi ku yahudu kuka ce ku waliyan Allah ne min dunin nasi ba sauran mutane ba ku ba kamar sauran mutane kuke ba to fa inna Allah la yu'azzibu awliya'a ai Allah baya azabtar da waliyansa to wanda yake waliyin Allah ne ba zai shiga wuta ba to tunda kun ce ku waliyan Allah ne masoyan Allah ne ku to ku yi burin ku mutu mana ku je kai ku haɗu da shi bal yukrimuhum sai dai Allah ma yana girmama waliyansa ne yana ba su karama tun a duniya Allah madaukakin sarki idan ya rike ka a matsayin waliyi aqida ahlus sunna wal jamaa akwai waliyai amma waye waliyi shaykhul islam taymiya yace waliyi shine man kana mu'minan taqiyya kana lillahi waliya duk wanda ya imani da Allah kuma ya zama yana da takawa to waliyi ne shi sai ya kafa hujja da ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqu kaga sharadin ke shine shekul samun da sai ya kalli wannan aya sai ya bamu wannan ka'idan mai ban sha'awa mai ban sha'awa a larabci mai ban sha'awa a aqida mai ban sha'awa a fassara man kana mu'minan taqiyya kana lillahi waliyya. duk wanda ya zama mai imani kuma yana da takawa yana bin umarnin Allah to ya zama wali iyaka wilayar Allah ana ƙara samun ta ne ta hanyar mai ta hanyar kusantar abubuwan da Allah madaukakin sarki ya ce a yi da nisantar abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana da haka ake ƙara samun waliyantaka a wurin Allah ta'ala to ku tun da kun ce ku waliyan Allah ne ku yahudu Allah madaukakin sarki na girmama waliyansa kuma ba zai musu azaba wa yun'imuhum kuma Allah ni'ima yake ma waliyansa وإن كنتم محقين فيما تقولون فتمنوا الموت الإمام الطبري يتي ألا ناتي مصر in kun zama masu gaskiya a cikin abin da kuke faɗa to ku yi burin ku mutu ku je ku haɗu da waliyin ubangiji wanda ya zama masoyin ku tunda kun ce ku masoyansa ne har ma a wata aya kun ce ku ƴaƴansa ne to ku tafi man da ku haɗu da baban ku ce kawai ku mutu litastarihu min kurabid duniya don ku huta da baƙin cikin yahuda ku Allah ya musu alƙawari duribat alaihim zilla aina ma tuqifu illa bi hablin min Allah wa hablin min an-nas duk inda ba yahudi yake cikin kaskanci yake a duniya yanzu abin da ake ciki kuɗi na hannunsu dukiya kowa na hannunsu bankuna a hannunsu suke sun rubuta littafi suka sa masa suna da larabci protokolatu kama isihiyo protocols makircin manya-manyan shugabannin yahudawa daga cikin abin da suka faɗi suka ce za su riƙe abubuwa kamar haka suka ce za su riƙe gold za su riƙe zinariya zinariya ita ce asalin kudi. yanzu duk waɗannan amalat ɗin da suke hannunku albaknota nerori daloli riyalai da sauran kudaden da ake takama da su a duniya duk wakilai ne na zinari amma ba su bane asalin kudi. suka ce za su riƙe gold so daga su suke kullum shekara su suke ɗaukaka gol ko ce ƙasa da shi sai naira ku te ƙasa ko te sama dola te ƙasa ko te sama euro ya ƙasa ko ya sama riyal ya sama ko ya ƙasa sannan suka ce za su riƙe press kafafen yaɗa labarai ya zama kafafen yaɗa labarai a hannunsu suke sannan kuma suka ce za su riƙe harka ta makamai abubuwa guda uku kuɗi yaɗa labaran yakin baka sannan kuma sai yaƙi na makami duk da wannan yanayin da suke ciki sun mallaki waɗannan abubuwan kuma Allah yana ta musu istidraji amma a cikin walakanci suke a cikin kaskanci suke a duniya shi yasa Hitler a lokacin sa yazo ya tarwatsa su yayi musu kisa kisa na kiyashi wanda suke ce mishi holocaust in yanzu kana son ka yi rigima da duniya sai ka ce holocaust ƙarya ne in kana so ka tsokano duniya ka ji an yi maka ta ka ce holocaust ƙarya ne ba wanda ya kashe yahudawa sai a yi maka ta to shi ne na limamu tsabari yake ce mana litastarihu min kurabin duniya to ku mutu mana kawai ku huta da bakin cikin duniya ku ce ma Allah kashe mu mu waliyanka ne mun kosa mu koma wajenka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yake sun samu tabbaci sun samu tabbaci daga Allah a harshen manzansa cewa su ɗan aljanna ne kowannen su buri yake mutu sayyiduna abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu ranan ana gobe zai mutu malaman tarihi suka ce ya faɗin wata kalma yana gadan alqal ahibba muhammadan wa sahba gadan alqal ahibba muhammadan wa sahba ce gobe zan haɗu da masoya suwaye masoyan محمد وصحبه النبي صلى الله عليه وسلم الرويت سيدنا أبو هريرة يا يعني ركفة وانا مقنا الرويت سيدنا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه شما يا يعني ركفة وانا مقنا غدا القل أحبة محمدا وصحبة وكما يقول في إيرو سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أشيكرت ديرة أشيكرت أخي طاؤون وعموات wata annoba ce aka yi ta a ƙasar sha a daidai lokacin da ake yakin yanzu kurji ne haka mutum kawai yana zaune sai ya ji kamar an ɗancake shi da allura sai wajen ya rika girma sai ya zama katon ciwo mafi yawancin sahabban da suka je wannan yaƙi na yarmu wannan annoba ta amawa ita da kashe su lokacin da wannan abin ya samu sagiduna mu'azu jabal kuma shine qa'idul jeshi. shine jagoran yaƙi a lokacin sai ya kalli ciwon sai ya ce Allahumma kabbirhu wa azzimu ce ya Allah ka sa ya ƙara girma aka ce saboda me ya ce ya ƙosa ya tafi ya je ya haɗu da masoyansa annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai to kuma yahudu ku yi haka wa humumiha kuma ku huta da bakin ciki na duniya ai a cikin bakin ciki ake kamar irin rayuwar da ake ciki yanzu waye ke cin daɗi in ka tara abinci aka tara maka abinci ya kai teburin nan ka gama ci sai mai shi ke kuma ka tafi bayi kila ma cikin ka yi a nan wajen menene daɗi a duniya in mata ka tara kake saduwa da su zai ke wankan janaba kila ma ka gaji duk abin da ka ɗauka na duniyan nan na jin daɗi in kaya kake sawa za su yi datti in ba kai za ka wanke ba sai ka biya kuɗi a wanke maka sai ina daɗi a duniya ku yi burin ku mutu mana yahudu ku da kuka ce ku masoyan Allah ne wa ha da kuma damuwa da ake da ita a duniya za ku huta da haka wa tasiru ila ruhil jinani wa na'imi hadil maut sai ku tafi ku je ku haɗu da jin daɗi raush kai wa tasiru ila jina ne, sai ku je ku samu hutu da ake samu a cikin aljannatai ku huta ku samu ni'ima ta aljanna kun huta kenan amma ta hanyar wa za a samu hal yadkhulu ahadun aljannata bi bighairi mautin wani zai iya shiga aljanna bai mutu ba sai ya shi sai ya mutu sannan za a shiga sharadin shiga aljanna sai ka mutu to ku ku kuje mana ku yi wannan buri su burin haka mana ku mutu shi ne ƙur'an ya ce kul in kana lakum darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nasi fatamannu al-maut in kuntum sadiqin kun ce lahiran mata ku ce kun ce ta baban ku ce kun ce ta masoyin ku ne to tunda haka ne ku ƴaƴan Allah ne waliyan Allah ne masoyan Allah ne lahira ta ku ce sai wanda kuka ga dama zai shiga aljanna to fata man nawul mauta ku yi burin ku mutu mana ku yi burin ku mutu in kuntum sadiqina in kuna da gaskiya Allah madaukakin sarki ya musu wannan tahajjud al-Imam al-Bukhari ya fitar da hadisi da kuma wani sa. kama al-Imam an-Nasa'i da al-Imam at-Tirmidhi afwan sannan al-Imam an-Nasa'i sun fitar da hadisi daga sayyiduna Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu na abdullah ibn abbas yace qala abu jahal abu jahal la'anahu allah haka na abu abdullah ibn abbas ya faɗa shi abu jahal Allah madaukakin sarki ya ƙara masa la'ana a wutar jahannama yace in ra'aytu muhammadan inda al-ka'abati yace wallahi yau din nan idan naga annabi muhammadu a bakin ka'aba in ji abu jahal ce in ya ga muhammadu a bakin ka'aba la'atiyannahu hatta ata ala unqi wallahi sai na je wajen sa na hau kan wuyarsa in ji Abu ana rayuwar maka kun san Abu Jahal an kashe shi a yakin a yakin Badar ko a yakin Badar an kashe shi to shine kafin wannan lokacin kafin a kashe shi ya ce wallahi tallahi yau idan ya je ka'aba ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rantsuwa ya ce sai ya hau bayan wuyan annabi sallallahu alaihi wasallam labari ya zo ma manzo Allah sallallahu sai ya ce fa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo ya ce law fa'ala la akhadathu al mala'ikatu iyada ce wallahi da ya saki ya aikata haka wallahi sai mala'iku sun zo sun kama shi kowa ya daka ya zo ya ce zai hau bayana wuyana ce wallahi sai mala'iku sun sako sun kama shi kowa na kallo sai sama kuma sai ya ce walau annal yahuda tamannaw al mauta ce wallahi da aka ce musu fata mannawul mota har sau biyu an ce musu a bakara aka zo aka sake ce musu a juma'a an ce su burin mutuwa ko ɗaya daga cikin su waliyan Allah ne ya ce wallahi da sun suke sun yi burin mutuwan nan na matu da sun mutu wa au maqa'idahum minan nar kuma sai suna mutuwa za su ga wajajen da aka ajiye musu na zama a wutar jahannama kun ga shine mahallin shahid na wannan hadisin da dacewarsa da aya fassar wannan aya da sun sake sun yi burin mutuwan nan da Allah madaukakin sarki ya ce musu fatamannawul mauta in kuntum sadiqin da su ce nahnu sadiquna na tamannal mauta mun muna da gaskiya muna burin mu mutu Wasu sai ce wallahi da sun yi burin mutuwan nan lamatu sai sun mutu wa ra'au maqa'idahum minan nar kuma sai sun ga wajajen da aka aje musu na wuta wajen zaman su a cikin wuta na biye ce manzon sa ya ce walau kharaja alladhina yubahiluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la raja'u la yajiduna ahlan wala ma sannan waɗannan da manzon Allah sallallahu alaihi ya nemi su zo su yi mubahala me mubahala mubahala wannan na kira zuwa ga gaskiya wannan kuma yana kira zuwa ga bata sai a zo a ce in sun isa a zo a yi mubahala ومن حاجك فيه ko min ba'di ma ja'aka min al-haqq fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'nata Allahi 'ala al-kadhibin daga yau sai yau Allah ya ba manzon sama dama shi duk wanda ya sake maka musu da gangan a cikin su to kace ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum ku zo da ƴaƴan ku mu ma mu zo da ƴaƴan ku wa nisa'ana wa nisa'akum ku zo mu zo da matan mu kuma ku zo da matan ku wa anfusana wa anfusakum ku zo da kawunan ku sannan mu ma mu zo da kawunan mu thumma nabtahi ne mu ba'ada fa naj'al la'anaka Allahi al-kadibin mu ce Allah ya tsine ma mai ƙarya mai ƙarya Allah ya sa kai ya koma gida mai ƙarya Allah ya sa matan nan da ya zo da su duk su mutu mai ƙarya Allah ya sa ya je ya tarar da gidan shi ya kone mai ƙarya Allah ya sa ƴaƴan nan da ya zo da su duk su mutu uba halace na manzo Allah sallallahu lokacin da aka zo kan masa da wannan ayi ya ce mai yahudu da nasara da suke zaune a Madina yace su zo ayi manzo sama ya dauko jikokin su sayyidina al-Hasan da sayyidina al-Husayn ya zo da su ya zo da nana Fatima ya zo da su ya zo da sayyidina Ali radiyallahu ta'ala an yace su ba su sai suka ke zuwa manzo sun ce wallahi da sun zo sun yi mubahalan nan to da sai sun koma gida ba ƴaƴan su ba dukiyar su ba komai sai sun samu gidan su ya koyi abubuwan nan guda uku manzo Allah sama ya fade su sai da yahudawa ba za su taɓa gurin mutuwa ba to shine sai Allah madaukakin sarki sai ya ce wala yatamannawnahu abada wala yatamannawnahu abada. بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين الله مدوكين سركي ولا يتمنونه أبدا والله har abada yahudu ba za su taɓa burin mutuwa ba saboda me bima qaddamat aydihim saboda sun san abin da suka aikata sun san da hannayensu suka yi na kasassaba sun san bannar da suka aikata a duniya ga muna ta gani suna yi duk fitinin duniyan nan da suke afkuwa fa yahuda ake kulla su kuma kai abin da baka sani ba shine har kai sai su maka tasiri baka san sun ma tasiri daga cikin burace-buracen su musulmai su daina koyan addini ɗaya daga cikinsu ya taɓa tashi ya ce ma damar musulmai za su ci gaba da koyon alkur'ani kuma suna magana da harshen larabci ce wallahi ba za mu taɓa cin nasara a kansu ce mu shagaltar da su su daina koyon addini mu sa musu san duniya a cikin zukatansu su fifita duniya a kan addininsu su sai mu ci nasara a kansu yanzu dai ku duba yadda suke ba da umarni a duniya kowa ya bi ba wata ƙasa yanzu a duniya da za ka ware ta ce ba yahuda suke mulki ta ba in ma ka faɗi ka ɓata ma kanka baki kowace ƙasa a duniyan nan ya yahuda su suke mulkin ta kowace ƙasa ban cire ma kowa guda ba ba wata ƙasar da ba ya yahudawa suke cewa a kanta ba sai abin da suka ga dama suka ce a yi sannan za a yi amerika su suke mulkin ta ita kuma tana mulkin wata ƙasashen ita za ta faɗi ta ce a yi a yi ita za ta ce a bari a bari ma ta abihim sun san abin da hannayensu suka aikata mummuna ba za su yadda su sai su da Allah so daga sun yadda su ta rayuwar duniya Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ba su dama su ci gaba da yin banna suna bata duniya kowace irin banna da ga ana yi a duniyar nan su ne su shiga aƙidan mutane su lalata in ƙungiyar addini aka kafa sai sun turo wakilan sun zo sun bata ta su sa rikici a tsakanin junan su ƙeri mutum malamin addini sai su ƙera shi su suka ƙera ahmad alƙadiya ne su suka ƙera shi suka ce ya ce shi waliyi ne farko ya ce shi waliyi ne ya ci gaba da cewa shi waliyi ne ana nan ana nan sai al'amari likafarsa ta gaba sai zo sai ce ai shine mahadi ma mahadin nan da ake cewa zai zo a ƙarshen zamani to shine shi ana nan ana nan sai zo sai ce ai ya wuce ma mahadi shi annabi akan haka ya gina awarta ai ƙarshe ƙarshen rayuwarsa da yayi bayanin haka shi ma mubahala yayi ai mubahala suka yi da malaman sunna na ƙasar ta indiya ƙarshe ya zo ya mutu a bayi a bayi ya mutu ko ina bayan gida fitowa yake ta jikinsa ta hanci ta baki ta ido akwai babban malamin sunna wanda da ƙarshe ya guda suka kashe shi ɗan ƙasar indiya zahir abin da ilahi ilahi zahir malami ne a ƙasar a jami'ar islamiyya matashi yana da kuruciyarsa suka kashe shi aka gayyace shi lacca a ƙasar pakistan ashe lafiyar da aka sanya masa bamci ta kashe shi ta kashe mutane goma sha biyu malaman da suke zaune a tare da shi shi ne ma ba ta jika ta ba bai mutu a lokacin ba amma nan ta ta shiga wa malamai goma sha biyu shi ko ilahi sai ne ya kwana hudu fahad sarkin saudi arabia allah ya ji kansa shi ya ba da jirgi da umarnin shi abdulaziz bin abdullahi bin ba ɗalibin sa ya ce a zo da jirgi a ɗauko shi an ɗauko shi kafin a je ko ina ya rasu a cikin jirgi ya rubuta littafinsa qadiyaniya ba littafin da aka rubuta a kan wannan lalatacciyar ƙungiya ta Ahmad Al-qadiyani kamar wannan ya tona musu asiri dan kasar indiya ne shi ya san su ya sha tattaunawa da su sun sha muƙabala saboda ka ya san cikin ya san su a cikin wannan littafin nasa duk ya faɗi bayanai da Ahmad al ya yi ya ce Yahudawa suka ɗauki nauyinsa Ingila ce ta bashi kuɗi ta sa shi wannan aikin ya zo ya ce shi annabin Allah ya ɗauki ayoyin alƙur'ani yana juya fassara su wa mubashiran bi rasulin ya ati min ba'd ismuhu ahmad sannan wannan annabin yana bishara da annabin da zai zo bayansa ismuhu ahmad to ba na ahmad sunan shi ahmad to ai ne ahmad din sunana ahmad shi kun je kuna ta bata ma kanku lokaci kuna cewa muhammadu ake nufi an ba shi bane ismuhu ahmad sunan shi Ahmad ni ne Ahmad din kuma har yau yana da wani har yau ana yada da'awar a Najeriya ba akwai yan Ahmadiyya ba duk da suna cewa ba su bane su ne har masallaci suna da shi a sabon kai su ne yan Ahmadiyya alqadiyaniyya ke to Yahudawa duk wannan ɓallace-ɓallacen da ake yi a duniyar nan su suke da ita ƙungiya ta asiri ƙungiyar asiri ta tace firimat almasuniya ƙungiya ce ta duk abin da aka ga dama duk shugaban ƙasan da bai shiga cikin su ba sun gama da shi wannan yana cikin dalilan da suka kau da mursi shugaban ƙasar masar yana cikin dalili ya ƙi yadda da su duk shugaban da bai yadda ya shiga cikin su ba za su kyale shi in takara yake ba za su kyale shi ci ba almasuniya ƙungiya ce suna da ƙungiya da suka kafa ta yaɗa ɓanna da lalacewa a duniya sunanta a shaitaniya a tayyaru shaitani satanism su shaitan ne abin bautarsu yahuda suka kafa sai su fita tana america rijista ake yi mutum ya aika da sunansa da rijista yadda ake shiga kowace kungiya mutum zai je ya shiga cikin wannan kungiya a shaifaniya almazhabu shaifani ilahuhum shaifani suna da alamomin su alamomin su in sun haɗu sai kaga an yi haka da wannan yatsan da wannan yatsan wai kaho biyu kahon shaidan kenan ko kuma ido ɗaya ido ɗaya da jal ana suna ba da matsayi gwaggwadon mutum yadda yake saba ma Allah yake ba shi dan jin daɗi yake ji yadda shi dan daɗi to gwaggwadon mukamin da za a kara masa ke wannan yahuda wannan su ne qur'ani ya ɗauki ayoyi masu yawa yana mana bayanin su amma yadda ka san ba ma karanta alqur'ani haka muka koma sun shiga cikin manahij silabas na makarantu silabas na makarantu jami'o'in musulunci da ake da su ba su yadda a karantar da wasu darussa ba ba su yadda a karantar da wasu ayoyi ba ba za a zo ana tasirin gaskiya ba akwai ayoyin da kwata-kwata ba su ma yadda a karantar da su a sasa a cikin silabus ba ayoyin da suke bayani kan sharrin su musamman ayoyin da suke cin suratul baqara da alu imran da suratul Nisa, da suratul ma'ida wanda sun yi bayani kan yahudawa sosai sosai ba su yadda a yi ba su za su tsara muku silabus su za su ce ga abin da suke son a yi jami'ar musulunci jami'a ce ta musulunci za a bude amma ba su yadda ba su dama suke da damar su ce a jami'a rijista su ne a hannun su abin yake in kuka ce ba ku yadda ba ba za ku bi ka'idojin su ba shi kenan, sai a rufe jami'a su ne suke da tsarin ya za a ƙanƙashe malamai na banza sai mutum ya je ya karatu a jami'ar musulunci ta madina ya dawo yana faɗa da addini muna da su a najeriya jami'ar islamiyya ya zo yi amma kai da ka karanta addini yana ganin ka kai wawa ne abin da za ka yi ka burge shi ne kai turanci shi ma da na sani yake me yasa ya je ɓata lokacin shi a jami'ar islamiyya sai ya tsaya a najeriya ya karanci wani abu na zamani na wayewa kuma addini ya karanta kila ma har digiri na uku ya yi a jami'ar musulunci a madina ya dawo cikin ku baya tsina na muku komai tunaninsa ya zai ya ci gaba da cin kazar da ya taba yi a madina muna da su ba su karantar da kowa kuma jami'a musulunci suka yi ba mai cin gajiyarsu kawai rayuwarsu kuɗi in kana son su girmama ka ka zama mai kuɗi in kana son su ga darajar ka to kai musu magana kuɗi yahudawa duk sun riga sun ta al'umma wakilan shedan kenan yahudu sharrin yahudawa ga shi nan a fili ba fannin da ba su shiga ba a cikin rayuwar mutane kasuwanci su ne sun halatta raba kirkir bankuna nasu ne komai nasu shugabanci su suke tsara muku ƙasar da suka ga dama su ce a yi demokuraɗiyya ƙasar da suka ga dama su ce a yi ba demokuraɗiyya ba yi duk tsarin da aka ga ba, amma inda kuna biya muku bukatar ku shi ke ƙasashen larabawa su suna biya musu bukatar saboda aka ci gaba da mulkin sarauta su ba su sun yi demokuraɗiyya ba saudi arabia ba sai ta yi ba qatar ba sai ta yi demokuraɗiyya ba kuwait ba sai ta yi demokuraɗiyya ba united arab emirates ba sai ta yi demokuraɗiyya ba mulushiya ci gaba da tsari na sarauta tunda suna da bukatar su tattalin arzikin su suke tatsewa man fetur din da kasashen nan suke takama da su suke takama da shi su suka san yadda suke yi da shi saudi arabia ba ta san man fetur ta ba ko iyaka guda nawa sai abin da america ta faɗa mata duk waɗannan kasashen larabawan haka suke idan suka je gaban shugabannin turawa shugabannin yahudawa su na rawa jira suke su ba su umarni su zo su aiwatar a ƙasarsu yahudawa suke wannan to ina za su burin su mutu shine qur'ani yace wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim saboda sun san aika aika da katassabar da suka yi wallahi ba za su taba burin mutuwa ba wallahu alimun bil zalim Allah yana sane da azzalumai Yahudawa da ‘ya'yansu da bayansu da masu kwaikwayensu Allah ya san su su ne azzalumai. A wata ayar Allah maka suke ce walan ya tamannahu abadan bima qaddamat aydihi walan ya tamannahu abadan har abada ba za su taba amfani ba za su taba burin mutuwa saboda abinda hannayen suka aikata shi yasa sun yadda su ci gaba da rayuwar duniya in dai za su rayu a duniya to su suna so a ce ba za a mutu ba to shi ke ba ya yahudi ke da daga waɗannan yahudawan yan uwa ba fahimce su su suke naɗa kowane shugaban da suka ga dama a duk ƙasar da suka ga dama su riƙa ba shi umarni ya riƙa musu abin da yake so abin da suke so shi zai yi in kuwa ya taba musu to shi ma zai ƙarshen kuma ka gama musu aiki su halaka ka shi kenan in ka gama musu abin da suke so shi kenan ƙarshen ka ya zo kuma yanzu ne ga yasin arafat matarsa bai ya ce bai ya ce ya yi shekaru nawa bai yi aure ba in an ce ya aure sai ce shi ta shi plo ce plo ƙungiyar kare haƙƙin filistina ba ƙarshe sai bayan ya tsufa ya aure ta da ita aka haɗa baki aka kashe shi yanzu bayan shekarun shi takwas da mutuwa aka ji aka hako gawarsa wai ana bincike akan meye ya kashe shi aljazira sai da suke da commentary akan kan wannan kabiyar ta kashe shi suka sa mata suna man qatala Arafa. a ciki hatta duros ɗin da ya mutu a kai sai da aka zuwa da shi wanda ya mutu da shi wandan cikinsa sai da aka zo da shi ana gwaggwadawa ana nunowa a talabijin ya gama musu aikin da zai musu suka kashe shi kawai me yasa mutane ba su da husni mubarak ga ya gama musu aikin da zai ciwon zuciya ya kama shi an zo an masa zanga-zanga an cire shi duk da cewa yanzu sun ce wai bai da laifi an sake shi daga gidan yari duk irin waɗannan abubuwan ga su nan ba su da iyaka ba za ka iya gane ba za ka iya kusanta ba za ka iya kawo su Allah shi ne tattu so daga waɗannan su ne yahudawa to ne sai Allah madaukakin sarki ya dawo ya bayani ga baki da kul innal mauta allazi tafiru kul innal mauta allazi tafirun minhu fa innahu laqikum ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الله سبحانه وتعالى تقول إن الموت الذي تفرون منه قتيل إن الموت الذي تفرون منه للي متورنا دكتي وجي مواه mutuwar da kuke gujewa ku yahudu da waɗanda suka ɗau a ƙidar yahudawa fa innahu mulaqiku to wannan mutuwar sai ta riske ku kowa sai ya mutu aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada aina ma ta kunu, duk inda kuka je kuka ɓoye yudrikumul maut sai mutuwa ta riske ku walau kuntum fi burujin mushayyada ko da kun gina ma kanku wasu katin katin ban kwaye ko katangu kuka shige ciki kuka boye wallahi sai mutuwa ta je ta same ku Allah ya rubuta ma kowa sai ya mutu shi kenan ne ba zai mutu ba kullu man alaiha ban wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram kowa sai ya kare sai an zama ba shi sai kai huda ku daina gudun mutuwa da za ku yi shine ku shirya ma mutuwa mutuwa shirya mata ake amma sai ta zo kullu ibn unsa wa in talat salamatuhu yawman ala adatin a mahmud kullu ibn unsa duk wanda mace ta durkusa ta haife shi wa in talat salamatuhu wa in talat salamatuhu ko da kukutarsa da lafiyarsa ta tsawaita ya zama ko ciwon kai biyu a ji wani cewa wallahi yau shekaru na ashirin ko ciwon kai ban yi ba wa in talat salabatu yawman ala alatin hasba a mahmud ana nan wata rana ta dauko ka a makara ya dauko ka a makara hukmul madiyyati fil bariyyati jahil ما هذه الدنيا بدار قرار بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار حكم المنية في البرية جار hukuncin mutuwa an yanke ma kowa kowa sai ya mutu ma hadihi duniya bi dari qarari duniyan nan ba gidan zama bace baina yughal insanu fiha mukhbira kullum ana ganin mutum shi ke ba da labarin an mutu akwai masu sanar da mutuwa a gidan rediyo ko hatta yughal khabaran min al-akhbar lokacin shi za a ba da labari a ce ya mutu to me me me mutum zai gudun mutuwa kuma mutuwan nan ba gare ka faro ba amma wanda yake ya san abin da ya yi na aika-aika a duniya shi ne zai guji mutuwa shi zai ji tsoron ya mutu ba zai je ya ga ba zai yi fatan ya je ya gamu da Allah lafiya ya gamu da Allah ba dan ya san ba zai haɗu da Allah lafiya ba daga Allah mara kuzi ke musu raddi ya ce kul innal mauta alladhi tafirruna minhu cene da su wannan mutuwar da kuke guje mawa fa innahu mulaqikum wallahi sai ta hadu da ku sai kun hadu da ita summa tuhadduna ila alimil ghaibi wash shahada sannan a mai da ku zuwa ga Allah madaukakin sarki wanda shine alimil ghaibi masanin gaibu gaibu shine abinda Allah subhanahu wata'ala ya bar ma kansa sai abinda Allah madaukakin sarki ya bar ma kansa sani shi ake ce ma al-ghaib wanda ba wanda ya san shi sai Allah amma Allah subhanahu wata'ala yana zaben bayin sai sanar da su wannan ba an ce sun san gaibu ba ke masu cewa manzon da sama ya san gaibu su suna cewa ai ya tara sani da Allah a'a manzon Allah sallallahu Allah ya sanar da shi nubuwa shi yasa abinda Allah ya sanar da annabi ake ce masa nubuwa ko nubuwatun labaran da Allah ya ba wani annabi ya tashi daga sunan gaibu ai so da ka ba gaibu bane thumma turaduna ila alim ghaib sannan a mai da ku zuwa ga masanin gaibu abin da yake fake wa shahada da kuma abin da yake a fili Allah da ya san abin da yake fake da abin da ya sani a koye da abin da yake a fili balo balo to shine kuma za a guje mawa a ce ba za a haɗu da shi ba duk kai ku gama shi yasa sai ka same su kula da lafiya medical facilities mutum buni buni da ya dan ji wani abu sai ya ce ga likita ko bai san ya mutu sai an mai da akwai mutumin da ake ba da labari wai shi ba zai taba shiga jirgin sama ba so da kai ya mutu wani ya hau jirgin sama yana jin tsoron kai ya mutu a nan najeriya sai ga shi an ɗauka shi an ɗauke shi bai da lafiya wai za a kai shi jidda a hanya ya mutu a cikin jirgin sama aka dawo aka juyo jirgin ya yi kwana shi ke aka da shi kuma eh ka mutuwa ba za ka guje ba sai da kutub Allah ya ji kansa yana faɗa yana cewa san mutuwa bi sa a mutu ya ce tamannil mauti la yukharribu al-mauta kai burin ka mutu ba zai kusanto maka da mutuwar ba sannan wa al mauti la yub'idu al-mauta kin mutuwa ko ba zai nisanta maka ita ba al-imam al-alusi a cikin tafsirin sarul ma'ani ya kawo matsalolin da suke da alaka da wannan musamman abin da ya shafi at-ta'u annoba da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya wanda yake ciki kai ya fita annoba ta sauka a gari to wanda ke ciki kai ya fita wanda ko bai shiga ba kai ya shiga haka ka'idar musulunci take musulunci yana kula da yaɗa ɓanna ko yaɗa cuta kai da kake ciki ta riga ta shafe ka to kaka guje ma mutuwa sannan kada ka fito kuma ka je ka yaɗa ta a inda ba shi kuma wanda bai ciki to kai ya shiga eh. shi ne ake ba da labarin wani uba da ɗansa annoba ta sauka a garinsu sai ɗan ya ce ma baban shi zai gudu baban ya ce a ibqi ma'ana ya bunai hatta yusiba kama asaban nas hatta ba kama asaban nata ɗana ka zauna mana in Allah ya kaddara maka abin da ya samu mutane kai ma sai ya same ka zauna ka yace a shi ya firru shi ana firru za ka guje ma mutuwa ya shi zai gudu shi ke ne ta ya biyo hanya ya zo sai ya gaji sai ya samu wata bishiya sai ya kishin gida sai bacci ya kwashe shi a shi akwai wani katon tsago a sama sai ya sako ya tsare shi ya mutu aka kai mu baban shi labarin sai baban ya ce raha ya ji najwatan min halakin fahad wal manaya rasidatun lil fata haythu salak kullu shay'in qatilun hina talqa ajalak ke raha yabghina watan min halakin fa shi ya gudu wai ya zata ya guje ma mutuwa Ke gashi ya je ya mutu wal manaya rasidatun lil fata haythu salak ai mutuwa tana nan ta kafa tabbanta ga mutum haifu salak duk inda zai bi kullu shay'in qatil komai zai iya kashe ka na talka adal in adalin ka yanzu ya ce baro ya kaɗe ka ka mutu baro ko a ce keke ce ta kaɗe shi kaga dole na buwa ai ba a cika yin haɗari mummuna a ce mutum ya kace kace ba sai a ce ai wallahi yana tsaye a gefen hanya wani baro wani mai baro ya zo ya dan goge shi ko wani mai kura Shi ke nan sai ya mutu sadaka mutuwa tana nan ga kowa da ake bukata shine kai ma mutuwa shi ko yaushe ta zo ta same ka wani sahabi ya ce ma manzo Allah sama ya rasulullahi mata sa'atu ce ya ma'aikin Allah yanzu za a yi tashin alkiyama manzo Allah sama ya ce ma za a atta laha me ka ma tashin alkiyama qala hubbullahi wa rasulihi yace ina son Allah da ma'aikin Allah wasu ya ce hakika kai tanadi mai kyau Walmar kuma a man ahabba kuma mutum yana tare da wanda yake so tunda kace kana son Allah kuma kace kana son ma'aikin Allah to kana tare da shi daga mutuwa shiri ake mata yi shiri ko yaushe ta zo shi kenan ta same ka a matsayin bawan Allah abin da ake bukata kenan la dara lil mar'i ba'da al maut yaskunuha illa allati kana qabla al maut yabniha fa in banaha bi khairin taba maskanuhu Wai in bana ha bi khaba ba gidan da kake da shi a lahira sai na duniya gidan duniya a nan ake samun lahira shi yasa shekul islam al-imam ibn qayyim yake cewa ad-dunya mazra'atu al-akhirah wal akhiratu mahsadu ad-dunya duniya ita ce gidan wajen shukan lahira lahira kuma idan aka je to nan za a girbi abin da aka shuka a duniya yahudawa ba za su yi burin mutuwa ba sai Allah madaukaki ya ce musu tabbas sai sun mutu mutuwar da suke gudun mawa to fa za ta zo su sannan thumma gaduna ila alimil ghaibi wa shahada sannan a mai da ku ko kun ji ko kun so zuwa ga masanin gaibu kuma masanin abin da yake a fili fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malu ba shi kenan ba kuma fa yunabbi'ukum sannan ya ba ku labari bima kuntum ta'malun abinda kuka kasance kuna aikatawa na banna waɗannan ayyukan da yahudawa suke yi da ƴaƴansu da bayansu. domin akwai ma bayansu. akwai bambanci tsakanin da da bawa da kila za ku iya tattaunawa da shi amma bawa sai dai ka bashi umarni to mafi yawancin mutane abidul yahudi bayan yahudawa ne kawai kawo musu za a yi tafi kawo musu za a yi su shi kenan ba bincike wannan abin zai cutar da ƙasa ta shugabanni ce zai cutar da ƙasa ta a'a ba zan yi ba a'a ba zai cutar da ƙasa ta ba ce e a'a su duk abin da za a kawo musu yahudawa suka tsara musu suka ce su je wannan su ne yahudawa su da ranar lahira Allah zai ba su labarin abin da suka aikata kowa ma Allah zai ba shi labarin abin da ya aikata so daga mutum ya yi kokari ya nemi a yi aikin arziki in an tafi lahira ya ji daɗi tun a kabarin zai fara ganin aikin alkhairi <coughs> wajibi ne yahuda nan mu yi dirasa mu karance su mu fahimce su mu san su kuma mu riƙa tunatar da junanmu a game da sharrin su wajibi wajibi ne wani in ka ga wata lalacewa da ta zo wai hular san matasa sai kuma wai suke sawa na jonathan da ɗinkinsa wannan ce irin lalacewa ce tanke mutum ya koma da kaya ke tafiya ko mai sunan jonathan kaso shi mutanen mu ka rasa wace irin imuwa suke ƙara shigewa in yanzu aka ce za a yi maka bayani kan sharrin yahuda wannan to sai a kwana a tashi ba a gama ba shi ne nan alkur'ani ba mu labarin su ga abin su duniya suke so ba su yarda da lahira ba ba su imani da ita ba sun san kuma za ta zo amma abin da suke gudu zuwa ta domin sun san abin da suka aikata saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wataala ya shirya da ya tsare mu daga talaladiya da kuma fadawa cikin kuma waɗannan makiyan namu Ya'yan shedan Allah wuce saki ya shiryatar da mu ya shiryatar da zuriyar mu kuma za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala domin ayoyin da suke gaba ayoyi ne da za su bayani kan hukuncin sallar juma'a hukunci ne kuma matsaloli ne na fikir in aka zo a tasiri ana bayanin matsalolin da suke da alaka da fikihu to su kan yi tsawo to da haka za mu tashi insha Allah karatu na gaba a wannan aya ta tara ayat da ke bayani akan kuncin sallar juma'a insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai Allah subhanahu ta'ala ya ba mu lada kuma ya ba mu ikon aiki da shi wanda muka yi tuntuban harshe ko muka faɗi abin da yake ba daidai ba Allah ya ji kanmu ya gafarta mana ya goge shi a cikin ayyukanmu ko a cikin ma'auninmu da lahira sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين كنتم في أمان الله أقيتم wanda yake tambaya na eh. ba da aka yi yara yi wani yanzu ka ce ba za ka ci taliya ba duk abin da ka gani da ido ɗaya a ciki ba za ka yi amfani da shi ba zai ka samu kanka wahala kwanaki wasu yan uwa suka je suka wani bincike suka fitar da wasu abubuwa sun kai ɗari uku da wani abu suka ce wani yahudawa suke a daina amfani da su in ji ta rayuwa ba za ta yi ba abin da ya waje ba shine ba za ku ce ba za ku yi amfani da wannan ba Ku wani tunani kuke da shi ku fara yin naku hada huwa su'al wani tunani kuke da shi wani shiri kuka yi domin alal akalla a ce ku fara yin naku shine abin da ake bukata yanzu matakin da muke mataki ne ba na mai yadda ma za mu yi tunanin ba mu fara tunanin ba fa mi yadda za mu yi tunani mi yadda muna cikin matsala mi yadda muna cikin damuwa shine matakin farko da ake nema a wajen domin imuwa nake ciki ba sallah yanzu aka gama magana kanta ba sallah wannan mun kasa mun kasa tsayawa mu yi ta da gaske wanda mu mun ce kuma mu musulman ne kuma duk wanda zai faɗa mana faɗa muke yi da shi yanzu ana cikin yi wani ya miƙe ni kuma na musarai ina cikin yi wani ma ya sake miƙewa shi ya isa to ba sai ka je inda za ka je ba za ka gane nan gaba za ka gane nan gaba duk wanda yake jin abin da malamai suke faɗa masa zai gane kuskurensa nan gaba? tun a duniya sai ya gane kuskuren shi malamai suna faɗa maka abin da ya kamata ka yi kana ɗaukar su abokanan gaba kana ɗaukar su abokanan faɗanka alhali su ne masoyanka na farko su ce ba kaza yi kaza abu kaza bai halatta ba wallahi ba masoyinka kamar wannan wanda zai ce maka abu kaza ya halatta ka yi abu kaza haramun ne ka bari a duniya ba ka da masoyin da ya wuce ba amma Allah subhanahu ta'ala ya jarrabu mutane da wannan fitinar ta duk mutumin da zai faɗa masa gaskiya abokin gabar sai shi yasa aka faɗa da annabawa to yanzu matakin farko shine ana neman mu yadda ma za mu yi tunanin mu yadda muna cikin matsala mu yadda rayuwar da muke yi yanzu ba ita ya kamata mu yi ba rayuwar da muke rayuwa ce ta walakanci rayuwa ce ta kaskanci rayuwa ce ta shirme ta hargido ta rashin tsari a kuma dukkan matakan rayuwarmu dukkan matakin rayuwar da musulman duniya suke ciki a yau ba wata wadda zaka ce garanta ita to me waje ba a yi shine mu tashi mu yadda mu za mu yi tunani in ka je kalli lissafo abubuwa guda ɗari uku da wani abu kace duk product ɗin yahudawa ne isra'ila ke yi a daina ci to kai ko me za a ci ka sai an yi shiri eh, sai an yi shiri ku ci gaba da sai da kayan ku ci gaba da sai da kayan ku an yi shiri an yi tunani ana tunani mai kyau shi ke jiya muka yi hudu ba akan ilimi da amfani da ilimi amfanin ilimi ilimin da shari'ar musulunci ta yadda ai shine ilimi mai amfani kalubalen al'umma na su take ilimi mai amfani a rayuwarsu ta duniya a rayuwarsu ta lahira bokon da muke yi abin da ake fata shine ya sa mu ji daɗi a duniya kuma mu ji daɗi a lahira to ba ne kan waje to ka ga kamar tunanin mai fara canza me yasa muke shiga boko mu canza manufarmu da da ba ta da kyau a game da abin da muke shiga boko mu canza mu fara kawo sauyi daidai gwagwadon damar da muka samu kenan abin da ake fata ke amma ɓannar tana da yawa sharrin yana da yawa makircin yana da yawa musibar tana da yawa bala'in yana da yawa kai Allah shi kyauta su kaji so daga suna da yawa matsalolin

sannan ka'ida ita ce inna fil halali laghinan anil haram sannan man taraka haraman awwadahu Allah abwaban min al halal man taraka shay'an lillah awwadahu Allah ta'ala khairan min duk wannan maganganu ne tabbatacce duk wanda ya ba haramtu to Allah ya alƙawari sai ya ba shi halal in dai ka ba haram to sai Allah ya baka halal sannan masu cin halas suna nan da yawa kuma Allah ya musu arziki halas zalla suke ci kuma Allah ya musu arziki akwai masu neman haram suna nan su kuma kullum cikin wahala suke haram din ba ta ki samuwa ga zinibi ga wahala yanzu barayi nawa ne yau da kila da daddaren nan sai sun sai sun ci duka da daddaren nan kila sai an su su kwana a taji ofis sai ka tsaya a cikin Allah shi ya halicce ka kuma shi ya tanadan maka abin da ka ci Allah bai halicci wata halitta ba face sai ta zo da arzikinta kuma manzon Allah sallallahu ya ce lan tamuta nafsun hatta tastaqmila rizqaha fattaqullaha wa ajmilu fi Allah yi alkawari ba wani ran da zai mutu face sai ya cika arzikin da Allah ya masa alkawarin zai samu mun san ce ku ji tsoron Allah ku kyautata nema wa ajmilu fi talab ku kyautata neman ku halas ya samu a ba a samu halas ba a bashi shi abin da ake bukata ke sai ka ce in ka biye ma malamai ba za ka ci abinci ba wannan ya zai shafi aƙidar mutum zai shafi tauhidinsa akwai hadari a cikin kalmar mai faɗin haka ya tuban ma Allah subhanahu ta'ala kalma ce mai haɗari kalma ce mai ban tsoro wanda za ta iya halakar da mutum daga ba daidai ba ne wannan a nemi halal musulunci yana buƙatar neman da kake yi ma ibada ne sa'yul fata fi aishihi ibada wa ghayatun tahdi ila sa'ada eh. neman da za ka riƙa yi ka je kana aikin nema ibada kake yi Allah zai baka lada kuma sannan neman da kake yi wata gaya ce da za ta kai ka zuwa ga rabo mai kyau to me in musulmi sun fahimci wannan ba shi kenan ba ofis ɗinka da kake zuwa ka ɗauka cewa ibada kake yi za ka tsaya ka riƙe ƙa'idoji da dokokin Allah subhanahu wata'ala Allah ba zai tozarta ka ba duk aikin da za ka yi kasuwanci kake kwadugo kake yi kowace sana'a kake ka ce bari ka tsaya kai halattun ka za ka tsaya kai duk abin da shari'a ba ta yi da shi ba za ka yi Allah subhanahu ta'ala ba zai tozarta ka ba annabi yusuf alaihi salam ai misali koko da Allah ya ma annabi yusuf annabi yusuf ya ba haram Allah ya fifita shi ya ɗaukaka kashi. zina fa aka nemi yayi uwar gidansa ta nemi ya zina uwar gida ba ina nufin matarsa ba wato shi an kawo shi a matsayin boye boyi a gida ta neme shi ya zina da ita ba na ba hukumi a cikin radul adhani fi ma'anar qur'an yana faɗin dalilan da za su jawo a ce annabi yusuf ya zina da wannan mata ya ce na farko ba kowa daga shi sai ita ba mai ganin su daga shi sai ita na biyu sai da ta kukkulla kofofi qur'ani yace wa ganda kashin abuwa ta kukkulla kofofi ba ta kulla kofa ba ta kukkulla kofofi kila kofofi ne sun kai talatin kafin kai dakin suke son abin da za su ta kukkulla sannan na uku mai gidan shi uwar gidansa ce ita ita da kanta kuma ta neme shi uwar gidan shi ce ita ta ce ta ba da kanta gare shi sannan malamin kuma ya ce mafi yawancin malaman tafsiri ba su kawo wannan na ƙarshen ba ya ce kuma an gano ma mijinta ma bai da kishi so da haka ta ina malamin kuma ya gano haka sai da aka zo kawai ana na abin da ya ce kawai sai ya ce ba a rin an haza zan biki na ki kunti min alkhati'i yi. wannan ya nuna bai da kishi a ce wani ya kawo ya ce ai wani a kawo kara a ce wani ya neman ma mata ai ban da irin su sa'ad sa'ad ya ce wallahi sai na fulla wuyansa manzon sama ya ce ya yi daidai sa'ad innaka laga yungun wa ana aghyaru minka wallahu aghyaru minni wallahi kana da kishi sa'ad kai daidai wanda ka same shi ya neman maka mata ka fulla wuyansa ku tafi lahira to amma shi kawai sai ba ce zuwa na na an zaka fi gidi zan fi ina kuntu na cikin ba wani bincike malaman kuma ce bai da kishi to waɗannan dalilan duk sun haɗu amma annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya ce ma'azallah Allah ya tsare ni wallahi Allah ya tsare ni innahu rabbi ahsana maswaya ce ubangiji na ya kyautata mazauni na inna rabbi ko dai ya zama yana nufin mai gidansa da ya kawo shi gidan ko kuma yana nufin Allah malaman tafsiri sun kawo waɗannan maganganun guda biyu innahu rabbi mijin ki fa mai gidana ne ahsana maswaya ba ki ganin matsayin da ya zo ya bani a gidan nan a'a innahu rabbi wallahi ubangiji na yana kallo na ahsana maswaya ya kyautata mazauni na saboda zan saba ma ubangiji na yake ƙarshe sai gashi gari ya dawo hannun shi malaman tafsiri da malaman sira malaman tarihi suka ce daga baya ma shi azizu ya mutu sai kuma ya aure ta ita wannan mata <coughs> mala baka kuma Allah ya gafarta mata kasan mala yana da yana da abubuwa da yawa a cikin radul na ban mamaki a tasirin sa radul azhar sai ya ce kuma ma an gano ma ai shi azizin nan baba ne shi bai ma taɓa saduwa da ita ba so daga annabi yusuf alaihi ya aure ta a matsayin budurwa fil man taraka shay'an lillah awadahu Allah khairan minhu to wanda ya wani abu dan Allah sai Allah madaukaki zaki ya bashi fiye da wannan abu abin da yake na haka bashi Allah zai baka na halas wanda kuma yafi wancan haram to duk wannan na haka take sai ka Allah madaukaki zai shirye tadda na'am na suka yi na ashabullah eh riwayar tana da matsala wasu kuma malamai suka ce ai shi ne dai wannan yara na wannan matar da ta goya fassara ko dai riwaya tana da rauni ko kuma ya kasance ana nufin shi wannan jami'in na ashabul ukhdud to shine na wannan matar da ta zo domin a lokacin ana cikin tashin hankali a shi ai ita ma neman ta ake a kashe ta malamai suka ce to ita ma suna cin ashabul ukhdud malamai sun yi waɗannan maganganu amma waɗannan uku su ne gangariyar riwaya ta fata wadda babu matsala a kai malamai ba su soki isnadin ta ba sannan ko ba su soki matanin ta saboda ita ce wadda babu shakka in ka tashi za ka karantar to ka kawo sai ka tsaya a nan saura waɗanda ake da cece ku ce a kan su to sai ke shi shi nan ka huta ba mun gane sai waye subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين